شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يضع مكارنة آية 57 سورة البقرة إن شاء الله وظللنا عليكم الغمام وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah baraka wa ta'ala yana tunatar da banu Isra'ila ni'imomi da yayi makakannin su wa zallalna alaikum al-gamama kuma ku tuna mun yi muku inuwa da giragizai wa anzalna alaikum al-manna was-salwa mun saukar muku da al da kuma as-salwa kulu min mara ma razaqnakum domin haka ku daga daɗaɗan abubuwan da muka yi muku arzikinsu. wa ma na Allah ya ce basu cuce mu ba su banu Isra'il walakin kanu hanyar yadhlimun sai dai rayukansu ne suka cuta wata ni'ima ce da Allah ya yi ma banu Isra'il yake tunatar da su a kanta. In ka duba al-futuhatul ilahiyya mujallar na farko shafi na hamsin da bakwai. Ya ce akwai wani darasi da muke ɗauka cikin wannan aya. Darasin shi ne balagar da aya ta da shi. Allah ya ce wa ma zalamuna su banu Isra'ila ba su cuce mu ba. walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai sun kasance rayukansu suke cuta yazlimuna suke cuta da Allah yake yazlimuna للدلالة على تماديهم في الظلم واستمرارهم على الكفر da Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo kalmar yazmumuna wannan dalili ne da yake gwada cewa banu isra'ila har yanzu ba su daddara ba suna nan akan wancan halin na kakannin nasu wato suna saba dokokin Allah suna cutar rayukansu Allah baraka wa ta'ala yana tunatar da banu Isra'ila wata ni'ima cikin ni'imomi da ya musu ya ce musu ya yi musu inuwa da giragizai kuma ya saukar musu da almanna da asalwa sannan ya ce su ci daga daɗaɗen abubuwan da Allah ya musu arziki kafin mu san wannan inuwa da Allah madaukaki ya yi banu Isra'il inuwa ta girgije wato gajimare kuma kafin mu san waɗanne irin abubuwa ne Allah ya ba su wannan abincin almannu da kuma asalwa waɗanne irin abubuwa ne yana da kyau mu ɗauko magana daga farko wanda tarihin babu mamaki kuna jinsa malamai sun yi tawatarwa akan wasu abubuwa da suka zo a cikin labaran misali ka duba al-isra'iliyatu wal mawdu'at shafi na 189 wato lokacin da annabi Musa ya tafi da banin Isra'il bayan Allah baraka wa ana ya hallaka Fir'auna. In ka duba tafsirin Ibn Jarir Allah ya ji kansa mujallar na takwas shafi na ɗari biyu da ya jingina hadisi ga Abdullah ibn Abbas. Wanda Abdullah ibn Abbas ya ba da labarin tafiyar da annabi Musa ya yi <clears throat> wato da banin Isra'il. annabi Musa ya ɗauki banu Isra'il bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya hallaka Fir'auna ya tafi da su ainihi ƙasar da Allah maɗaukaki ya musu alkawari. Annabi Musa a bisa labarin da Abdullahi bin Abbas ya bada ya ce sun isa wannan gari wanda Allah ya musu alkawarinsa wato garin kakansu kenan annabi Ibrahim ƙasar da Allah maɗaukaki ya kai annabi Ibrahim alaihi salam da shi da matarsa Saratu da kuma ɗansa annabi Lo alaihi salam wannan ƙasa ita ce ƙasar Qudus da Allah maɗaukaki ya siffanta da cewa ƙasa ce wadda ya mata albarka to Musa ya dawo da bani Isra'ila kasan kakansu wato ƙasar Kudus sun iso gare. Abdullahi ibn Abbas ya ce amara Musa an yadkhula madinatul jabbari ya kasance ka su shigo wato abin da ya faru akwai wata al'umma da take zama a wannan gari ana kiranta al'amalika suna da wani hali mara kyau don haka Allah ya siffanta su da aljabbari wato arbul jabari bi ma'ana ƙasa ce ta kangararu kangararru mutane ne waɗanda suke da tsananin tsaurin kai sun yi wannan gari in ji abdullahi bin abbas annabi musa ya umarci bane isra'ila wato su tafi su shiga wannan gari fasara biman ma'ahu hatta nazala qariban min madina sun iso kusa da wannan gari sai suka yi sansani a wancan lokaci ana kiran ariha ka duba mu'jamul buldan mujallal na farko shafi na 227 idan aka ce ariha min ardil urdun bisham wato ta yankin jordan kenan wajajen ƙasar syria a wancan lokaci haka nan ake kiranta to amma allah yana siffanta ƙasar da cewa ƙasa ce mai albarka a wata riwaya ta abdullahi bin abbas ya ce ƙasa mai albarka da allah ya faɗa tun daga kan dutsen tsohuwar har zuwa masallacin kudus ake nufi bayan sun yi sansani kafin su shiga wannan gari a labarin da abdullah bin abbas yake badawa ya ce fada asa ilaihim isnai ashara ayyanan sai annabi musa ya zaɓo yan leken asiri mutum goma sha biyu kowane mutum yana wakiltar zuriyarsa domin zuriya goma sha biyu ne a kabilar banu isra'il ya zaɓo mutane goma sha biyu a matsayin ‘yan leƙen asiri min kulli sibitin minhum ainun annabi Musa ya tura su a kan cewa fayatuhu bi khabarin qaumi gashi yanzu sun iso garin amma ba za su shiga ba tun da akwai wata al'umma a cikin garin ba a san irin halinta ba domin haka waɗannan mutane goma sha biyu su shiga garin su je su leƙo asirin mutanen garin a gani a san wani mataki za a ɗauka in za ta kai ne a yi yaƙi da su to sai a yi shiri fadakalin madina ta waɗannan yan leƙen asiri mutum goma sha biyu suka shiga wannan gari fara'au amran aziman min hai'atihim wa jismihim wa idonihim waɗannan ‘yan leƙen asiri mutum goma sha biyu sun ga abin mamaki ta sashin ƙirar halittar waɗannan mutane da suke cikin ƙasar kudu da siffarsu da girman jikinsu <clears throat> fadakalu ha'ikan libabihim sai suka shiga wato wani shinge wata gona ta ɗaya daga cikin mutanen wannan gari kabilar amalika ɗin yana cikin gonansa faja a sahibul ha'iq sai mai gona ya iso <clears throat> liyajtabiya thimara min ha'iqihi saboda ya tsinci amfanin gonansa shi ne san cewa akwai wasu mutane a cikin gonin ba faja'ala yajtani thimar yana tsinkan 'ya'yan itatuwa fa nazara ila atharihim sai ya ga alamar sawun wasu mutane faka tabahum sai ya dinga bin sawun inda kafa wato inda kafafun nasu ya doka fa kullama asaba wahida minhum yana bi sai ya kamo mutum daya in ya kamo sai ya saka shi a aljihunsa فكلما أصاب واحدا منهم أخذه فجعله في قمه مع الفاكهة sai ya haɗa shi da ɗan ice da ya tsinka ya zuba aljihu in ga kenan suna da girman gaske wa zahaba ila malikihim bayan ya gama tattara waɗannan mutane goma sha biyu wato hakkal ta kafa isnai ashara kullahum sai da ya tsinci ya tsinci waɗannan mutane goma sha biyu baki ɗayansu su da ya tsince su faja alahu fi kullihi ma alfaqiha ya saka su cikin aljihunsa tare da ‘ya'yan itatuwan da ya tsinta <clears throat> da ya tsinka hum ya ɗauke su hatta a tarihin madinata sai da ya iso cikin gari wanda zahaba ila malikihim ya taho da sarkin garin fana farahun bayna yadihi sai ya baza su ce sai ya baza su a gaban sarki wa nada fi qawlihi dama kafin ya isa fada yana yi kuwa yana kiran sauran yan uwansa mutanen garin ku zo ga abin mamaki fastama ulahu hudu aka haɗu suna mamakin ga wata irin halitta ba su taɓa ganin mutum kankane haka ba an gida su gaban sarki faƙaru aka ce musu man antum ko kuma waye kenan qalu suka ce nahnu qaumu musa mu mutanen annabi musa ne daga waɗanda aka aika su leken asiri bai kamata su tona asirin ba suka ce mu jama'ar annabi musa ne ba na lina'tihi bi khabarikum ya turo mu na don mu kai masa labarin ku mun zo ne don mu shiga wannan gari to amma kafin mu shiga ya kamata mu san waɗanne irin mutane ne suke garin nan فأعطوهم حبة من إنب نمك سيأك باس وعيا قدا وتنتين إنبي تكفي الرجل inabin waɗannan mutanen guda ɗaya ya isa kayan mutum guda kun ga amfanin su ma wato manya ne amfanin gonansu فقال Malik sai sarki ya ce musu to kadar aikin sha'anina wa amrana yanzu dai kun ga sha'anin mu kun ga al'amarin mu ma an ce ku zo ku duba yadda muke ne ko to kun gani izhabu ila Musa wa qaumihi ku je ga Musa da jama'arsa shi Musa da ya turo ku fa qulu lahum sai ku ce musu iqdiru qadra fatihatihim mun je mun leko asiri ga ɗan ice guda da muka zo da shi haka sai ku kimanta girman ɗan icen nan da kuma girman mutanen da suke garin idan yaki kuka zo da shi to muna shiri muna jiran ku duba tafsirin Ibnu kasir mujalla na uku shafi na saba'in labarin anas bin malik wata rana a kaza asan anas bin malik ya ɗauki sanda ثم قاس في الأرض خمسين أو خمسا وخمسين سنة يقود تصور واتو ينكا ومن ta أكسا سيدا ينكا تصور خمسين ببير وتروى أكتشي سو خمسين ثم قال sai da anas ya ninka tsawon sandan nan a ƙasa sau hamsin da biyar sannan sai ya ce musu haka za a amalik tsawon sandan nan sau hamsin da biyar shi ne tsawon amalikawa mutanen da suke ƙasar kudus kafin annabi musa ya isa tsawon su kenan sanda da ta yi tsawon mutum a ninka ta sau hamsin da biyar akwai wani littafi na ibn abdul hakam ana kiransa futuhu misra shafi na goma sha uku a cikin littafin yake ba da labari bayan wato har an kai ga yaki tsakanin banu isra'il da amalikawa istadalla sab'una rajulan min qaumi musa fi qiffi rajulin min al-amalik a cikin littafin yake ba da labarin cewa mutum saba'in na banu isra'ila suka shiga ƙarƙashin ƙashin kan mutum ɗaya na amalikawa ɗin wato suka samu ƙoƙon kai na ɗaya daga cikin mutanen wannan gari wanda ya mutu ƙoƙon kansa mutum saba'in suka fake a ƙarƙashi ba ta tsawonsa ba cikin wannan littafin futuhu misra idan aka ce ƙiffi ana nufin fauƙar dimag wato ƙashi da yake saman ƙwaƙwalwar mutum saman kan mutum ɗaya ka duba an nihaya fi garibin hadisi wal mujallar na hudu shafi na goma sha bakwai to a cikin tafsirin ibnu jarir a mujallar na takwas shafi na da da ba da ba a ya ce ila asiri goma sha biyu suka dawo ga annabi musa فأخبروه بما عينوا من أمرهم سكا باش abinda suka سكا na الأمر sai ya gaya wa ubansa ce kai mun ga wani abin tsoro ba ko ya gaya ma abokin amma in ya gama ba shi labari wa yakulu sai ya ce iftum anni amma fa ka rufe baki kar ka gaya ma kowa shi ma abokinsa kaga sai ya je sami abokin shi ya ce tawa lalle fa ƴan leƙen asirin ma sun dawo da babban magana kaji kaji abin da wani ya gaya min daga cikinsu amma ya ce in yi shuru don haka kai ma yi shuru fa a dalika fi ne labari sai ya watsa cikin sansani gaba ɗaya kowa ya sani walam tun minhum illa rajulani babu wasu daga cikin yan laƙen asiri biyu din nan da ba su tona asirin ba sai dai mutane biyu wasu matasa na farko shine annabi yusha bin nun da kuma kalib ko kula bin yuqana yusha'u da kale suna cikin ‘yan leƙen asiri goma sha biyu da annabi Musa ya tura su ne kaɗai waɗanda ba su fallashi labarin waɗannan mutane a Malika ba. Labari ya kowa ga irin siffar mutanen da suke cikin garin da annabi Musa ya kawo ganin Isra'ila. anan Musa Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu labarin a cikin suratul Ma'ida aya ta 21 yace wa saya qau arban قد فتن وفي كتب الله لكم وما تنقدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين annabi Musa ya ce ya kauna ya ku jama'a ta udkhulul ardal muqaddasa ku shiga wannan kasa mai tsarki ƙasar kakanku annabi Ibrahim allati kataba Allahu lakum wacce Allah ya umarce ku da shiga bi ma'ana amarakum kasar da Allah ya umarce ku da shiga ga ta mun don haka ku shiga Allah shi ya ce ku shiga don haka kada ku saba umarninsa wala tartaddu ala adbarikum kada ku juya a bisa wato bayanku fatan kalibu khasirin za ku koma da kuna masu hasara da ku fasa shiga wannan gari tunda Allah shi ya umarce ku da shiga in kun yi haka to za ku dawo kuna hasara domin kun saba umarnin Allah baraka wa ta'ala shi ya halicce ku shi ya halicci mutanen da ke cikin wannan gari kuma Allah shi ya ce ku shiga قالوا سكت يا موسى قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قالوا بك يا موسى كاجا موجل تربية سنة هذا موجل لدي يا موسى ko eh, da ma ya rasulullah ko ya nabi Allah ba mutanen suna da tsananin tsageranci bani Isra'il waɗannan kisoshi Allah yana ba mu ne don mu gane halin kakannin na yanzu mu san cewa duk abin da na yanzu suke yi na fila ne suka ce ya Musa o subhanallah inna fi haman jabbar riga wurare cikin garin nan wannan ƙasa da ka kawo mu akwai wata jama'a katun katun ma kama ka wa inna lam nadkhul hada haka ba za mu taba shiga ba hatta ya khuruju min sai waɗannan mutane sun fita fa in ya khuruju min ha in sun fita daga ƙasar fa inna dakhiluna to lalle mu masu shiga ne amma fa in ba su fita ba to mu ba za mu shiga ba قال رجلان قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليه ودخلوا عليه الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون الله تبارك وتعالى قال رجلان sai wasu mutane guda biyu wato su ne annabi Yusha da Kalib din nan ko Kilab waɗanda suke cikin yallakin asiri da ba su fallashi wato labarin da suka zo da shi ba game da waɗannan mutane al'amalika su waɗannan matasa guda biyu da annabi sha da kale ko da dai a wannan lokaci shi annabi sha bai riga ya samu manzanci ba yana saurayi Allah ya siffanta su da cewa min allazina yakhafuna an amalla ko alaihima aka ce bil huda wasu mutane guda biyu cikin waɗanda ke tsoro wato ma'ana cikin waɗanda suke tsoron Allah kamar yadda zai cikin wata riwaya da take a musamman na Al-Hafiz Abdurrazzaq mujallal na farko shafi na 168 ya khafuna Allah an ama alaihima amma kira'a ce shazza ba a aiki da ita sai dai malaman tafsiri suna amfani da wannan kira'a wajen wannan aya قال رجلان من الذين يخافون الله أنعم عليهما شنو sai Allah ya ce minan ladina yakhafuna an waɗannan mutane biyu suna cikin waɗanda Allah ya musu ni'ima suka samu tsoron shi Allah din suna da tsoron Allah Allah ya musu ni'ima ta shirya daga cikin banu Isra'ila sai suka juya suna gaya ma ‘yan uwansu bani Isra'ila, udkhulu alaihim baba ku shiga ƙofar garin ga waɗannan mutane, kuna shiga tunda da Allah shi ya ce ku shiga, to kuna shiga ƙofar garin shi kenan za ku ci galaba a kan In dai kun shiga, fa iza da fa innakum galibun da zaran kun shiga kofa to za ku yi rinjaye a kansu. Duk girman jikinsu ɗin nan. Allah shi ya halicce su, kuma shi ya umarce ku ku shiga gari Allah ya tabbata za ku ci nasara akan mutane shi yasa ya umarce ku da shiga wata kira'a kuma aka ce yukhafuna riwaya ta Abdullah bin Abbas wanda al-Imam al-Hakim ya inganta yana littafin sa mujallal na shafi da talatin suka ce musu wa alallahi fatawakkalu وعلى الله فتوكلوا Allah كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا har يكما تتدوغرا تندهر كوكن يدكو مسلمين kun yarda da annabin Allah kun karbi addinin musulunci in kuntum mu'minina in dai kun kasance masu imanin gaskiya ba na ƙarya ba munafinci ba in dai imanin ku gaskiya ne kun yarda da Allah to Allah shi yake ku shiga garin me suka ce kalu ya musa musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قالوا إسرائيل suka ce kai ya Musa ka musu ma tanka mai wadancan yara biyun ba waɗannan matasa suna ƙarfafa nasiha a annabi Musa ne gare su na ba su warware su ba ku ji tsoron Allah ku shiga in kun shiga ƙofar garin za ku ci galaba kan mutanen nan duk girman jikinsu ku dogara ga Allah in dai imanin gaskiya kuke da shi ba su ma warware su ba kuka ce ya Musa bari mu katse maka hanzari inna lan ha abada ba za mu taɓa shiga garin nan ba har abada ma damu fiha muddin waɗannan katon katin ɗin mutane suna cikin gari ba za taɓa shiga ba mun san zafin jikinmu fazahab anta wa rabbuka don haka da kai da ubangijin ka tunda kuna da ƙarfi sai ku je katila ku yake su inna hahuna qa'iduna muka anan muke zaune muka anan qa'iduna masu zama ne anan wato anan da aka yi sansani nan fa za mu zauna ba za mu je ba tun daga kai da ubangijin naka kuna da tsananin karfi to ku je ku yaƙe su ka duba irin wannan izgilanci ga annabi Allah mu ba ba wani malami ba idan kakannin banu Isra'ila za su faɗi irin wannan magana ga annabin Allah to shi za ka yi mamaki abinda banu Isra'ila na yanzu suke wa al'ummar duniya fazhab anta wa rabbuka ka je kai da ubangijinka kaga faɗin wannan kalma gaba ɗaya sun zama kafirai don duk mutumin da ya izgili ga Allah ko ga annabin Allah ko ne kankantar izgilin wannan mutumin yana zama kafiri a cikin tafsirin ibn jarir mujallar na takwas shafi na ɗari uku da shida ya jingina wani hadisi ga al'imam suddi yana cikin tabi'ai Allah ya ji kansa al lokacin da bani isra'ila suka faɗi wannan magana ga annabi Musa gabiba Musa alaihi salam hina qala lahu al-qawm اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون lokacin da banu Isra'ila suka faɗi wannan magana sai hankalin annabi Musa ya tashi ya fusata ya tanzura take kawai sai ya musu addu'a kala yace rabbi la amliku rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فعلا موسى يا ربي يا أبنجي لا أملك إلا نفسي وأخي yanzu bai ban mallaki kowa ba ta sashen addini ban tabbatar da aƙidan wani cikin al'ummar banu Isra'ila ba in ban da aƙida ta sai kuma ta ɗana haruna mu biyu ne kaɗai na tabbata muna tare da imani sauran ba ni da tabbas rabbi la amliku illa nafsi wa akhi cikin mutum dubu ɗari shida a cikin mutum dubu ɗari shida waɗanda suke tare da annabi Musa a wannan lokaci annabi Musa ya ce ban tabbatar da imanin kowa ba daga imanin kai na sai kuma ɗan uwana ibn khaldun a cikin littafin sa muqaddima shafi na bakwai ya yi magana mai tsawo akan cewa adadin bani isra'ila a wannan lokaci ya kai mutum dubu ɗari shida nawa ne yawansu a wannan zamani allah shi ya fi sani malaman tarihi ke cewa adadin su a wannan zamani ya kai mutum dubu ɗari shida da haka sai a nan Musa ya addu'a ya ce fafiruq bainana wa bainal ƙaunin fasikin wato afsil bainana ya Allah ka sa shamaki tsakanina ka raba tsakaninmu da ni da ɗan uwana Haruna da waɗannan mutane da suke fasikai waɗanda suka zame fanɗararru ma'anan tafruk wato ufsul ya Allah ka raba tsakanin mu sun tabbata mutane ne mutanen banza mutane fasikai ka duba al-itqan mutallan na shafi na goma sha biyu take annabi Musa ya addu'a yace Allah ka raba tsakanin mu da waɗannan mutane saboda idan kafirci yayi yawa to yana zama hadari ga wanda yake da ragowar imani a ce al'umar kaf sun furta irin wannan kalma to shi kansa annabi Musa imaninsa na cikin haɗari. An rasa waɗanda za su bi shi cikin al'ummarsa sai mutum ɗaya rak su waɗancan mutane guda biyu matasa waɗanda suka haɗu wancan magana annabi Musa bayi da tabbacin imaninsu. Saboda a wannan lokaci adadin mutanen da suka kafirce ya yi yawa yarin jayi tunanin annabi Musa da har zai fara tunanin shin waɗannan mutane biyu shin kuna tare da imani ko ko aƙida su ɗaya ce da sauran mutane don haka yace ba ni da tabbacin imanin kowa رهتم عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين قال تأتي الله يمشي أدعاء النبي موسى sai ce fa'inaha muharramatun alaihim to wannan kasar da muka ce su shiga suke kada ka yi fushi saboda na yi wani hukunci akan mutane da na kira su fasikai mutanen fasikai ne don su wani hukunci kada ka yi fushi a to wannan hukunci da Allah ya yi ga Isra'il na ɗimuwa yasa bane isra'ila suka samu kansu cikin wani yanayi a tarihi tsawon shekara arba'in wannan tsawon shekara arba'in ɗin malamai suna kiransa alfuturatu taihi alfuturatu tihi wato zamani na ɗimuwa ga bane isra'il ka duba littafin al'imamu tabarani mujallar na takwas shafi na ɗari uku da goma maganar al'imamu kata da allah ya ji kansa yace hurrimat alaihimul qura bi ma'ana Allah ya haranta musu ma dukkan wani gari ne na duniya ba ma kasar da kawai duk wani gari Allah ya haranta musu shigansa a duniyan nan tsawon shekara arba'in bi ma'ana za su zauna a daji kamar dabbobi wannan lokaci ake kira al-futratu tihi zani na imuwa ga banu isra'il ar-rubai' wani tabi'i yake cewa wa hum yawma idhin sittami'atu alfin a wannan lokaci mutum dubu ɗari shida ne muqatil bin hayyan yace faja'alahum fasiqina bima asaw Allah ya kira su fasikai saboda sabon Allah da suka yi wato na fajirci kalma ta ridda da suka furta wa annabi Musa فلبثوا أربعين سنة في فراسخ في فراسخ ستة أو دون zalika. da haka shekara arba'in din nan babu inda suke iya tafiya ba su iya shiga wannan ƙasa ko ba su iya tafiya wani gari mana kulla yawmin jaddina likai yakhruju minha a kowace rana su kama tafiya suna masu dagewa a tafiyarsu da fatan su fita daga wannan ɗimuwa su bar wannan daji da Allah maɗaukaki ya musu hukunci a cikinsa hatta yin su tun wayewar gari za su dinga tafiya har yammaci wayan jiro idan rana ta faɗi sai su yi sansani fa'iza hun fi dari idan gari ya waye sai su gansu inda dama can suka taso allati fiha wato da can sansanin da suke ciki wanda annabi Musa ya musu tun kafin ya tura waɗannan 'yan leƙen asiri goma sha biyu cikin wannan ƙasa. al'umar mujahid bin eh, jabar daga cikin tabi'ai yace to a wannan lokaci ta ne isra'ila arba'ina sana banu isra'ila sun yi ɗimuwa na shekara arba'in kamar yadda Allah ya faɗa cikin ƙur'ani yusbihuna haiku amsa suna waye gari su samu da dare jiya da yamma wa yansuna haifu asbahu fi tihihim sannan wato su yi yammaci inda suka yi safiya a wannan ɗimuwar tasu wato kenan duk tafiyar da suka yi idan gari ya waye sai su samu kansu a ainihin wancan sassani shi ma al'imamu katada ya ce a wannan lokaci da Allah ya wannan hukunci a kan banu Isra'il cikin wannan shekara arba'in nan annabi Musa alaihi salam Allah ya karbi ransa kafin annabi Musa ya rasu annabi Haruna shi ya fara rasuwa da ya rasu daga baya annabi Musa alaihi salam shi ma ya rasu da haka annabawan nan guda biyu sun mutu waɗannan shekaru arba'in da Allah ya ɗiba na hukunci akan bani Isra'ila bai wuce ba ya ce wa annahu lam لم يدخل بيت maqdis minhum illa abna'uhu babu waɗanda suka samu damar shiga wannan ƙasa mai tsarki sai ‘ya'yan waɗannan al'umma ɗin. Duk wanda yake baligi ne a wancan lokaci ya mutu, a wannan zamani na ɗimuwa ‘ya'yansu warrajulanun lazani ƙala ma ƙala da kuma mutane biyu ɗin nan wato annabi yusha'u da kale su kaɗai ne waɗanda suka samu damar shiga wannan ƙasa da kuma ‘ya'yan waɗancan banu isra'ila ɗin matan kin ƙalu tilkal maƙala waɗancan banu isra'ila da suka furta waccan kalma ta ridda duk sun mutu ka duba sahihul bukhari hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da talatin da hudu da sahih muslim hadisi na dubu da ɗari bakwai da arba'in da bakwai al-musannaf na al-hafiz hadisi na dubu tara da ɗari hudu da tis'in da biyu hadisin abu huraira Allah shi ƙara masa yarda alaihi wasallam ce bayan mutuwar annabi Musa Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi manzanci cikin banu Isra'il shi ne annabi yake ba da labari shekaru arba'in sun cika yaya za a yi wajen shiga wannan gari tun da waɗancan da suka furta wannan kalma duk sun mutu a wannan zamani na ɗimuwa annabi ya ce inna nabiyan min anbiya qatala ahla madinatin akwai wani annabi cikin annabawan Allah wanda ya yaƙi mutanen wani birni wato su ne jabbaruna ɗin nan kangararu wato al'amalika masu girman na waɗanda suke cikin ƙasar ƙudus kafin zuwan annabi Musa. A wannan riwaya annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam bai faɗi sunan annabi da ya shiga Isra'ila ƙasar ba. kuma bai ayyana cewa ma ƙasar Kudus ake nufi ba. Inna nabiyan minal anbiya'i qatala ahla madinatin wani annabi cikin annabawan Allah ya yaƙi mutanen wani gari akwai ruwayoyi da suka tabbatar da cewa wannan annabi shine annabi Yusha Allah ya ƙara masa yarda إن نبيا من الأنبياء قاتل أهل مدينة حتى إذا كاد أن يفتتحها wato annabi Yushau alaihi salam shi ne ya samu daman shiga ƙasar Qudus da banu Isra'il bayan mutuwan waɗancan bani Isra'ila da suka furta waccan kalma wannan zamani ‘ya'yansu ne kawai suke da rai, shekaru arba'in sun cika sai ce musu ta, kun dai san abin da iyayenku suka yi, Allah ya ɗora muku wannan hukunci na ɗimuwa na shekara arba'in. Yanzu shekaru arba'in sun cika, don haka za ku yarda mu shiga da yaƙi ko a'a lokacin Allah ya ba shi manzanci. suka ce mun yadda domin waɗancan sun furta kalma ta da don haka Allah ya musu hukunci sun mutu kafirai waɗannan ‘ya'yansu su ne waɗanda suke da imani don haka su suka samu damar shiga wannan gari tare da annabi Yusuf alaihi salam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Yusuf ya shiga wannan gari da yaƙi aka dinga gwabza yaƙi ranar juma'a hatta ka da an haha sai da ya kusa ya buɗe wato ma'ana ya ci nasarar wannan yaƙi khashiya an tagruba shamsu sai ya ji tsoron kuma gashi rana za ta faɗi idan rana ta faɗi shi kenan an shiga asabar su ko banu isra'ila an hana musu komai ranar asabar wannan akwai wannan hukunci a kansu don haka in rana ta faɗi ba a ci nasarar wannan yaƙi ba to ba hali a ci gaba da yaƙin nan fa sai kuma ranar lahadi kaga kafin nan makiya kuma sun ƙara shirin su sun ƙara tanadi da kuma wato eh, ƙarin makamai in ma makamai su sun ƙare ne tunda akwai alamar galaba ga musulmai to ya kamata a ce an gama yaƙin nan a ranar juma'a faƙala da ya ga rana za ta faɗi sai ya ce ayyatu hashamsu ya ke rana innaki ma'muratun wa ana ma'murun ke rana umurtan ki ake nema umurta na ake da ni da ke duk bayan Allah ne an umurce ki ki fito ki faɗi ni ko an umurce ni in yaƙi mutanen nan idan ko kika faɗi to yaƙin nan zai dakata da ni da ke kuma duk aikin Allah muke don haka ina roƙon Allah ya dakatar min da ke har sai mun gama yakin nan fa waqafat ta ftataha sai ranar nan ta dakata ba ta faɗi ba sai da ya ci galaban wannan yaki lokacin yana saurayi yana cikin mutane biyu sai su a matsayin 'yan leƙen asiri waɗanda suka gano hali da kuma siffar halittar waɗannan mutane da suke cikin ƙasar Kudus wato al'amalika shi ne waɗanda ya yi mai waɗancan banu Isra'ila gargaɗi yake ce musu ku yadda ku shiga in kun shiga za ku ci nasara kun ga tun yana yaro Allah maɗaukaki ya ƙarfafa masa zuciya da imani domin haka yanzu ya zama annabin Allah saboda haka yana da ƙarfin imani da hukuncin Allah da kuma umarnin Allah ta baraka wa ta'ala abinda Allah ya umarce su da yi matukar sun yi to babu shakka za su samu nasara a cikin al'amarinsu annabi ya ce khashiya yana tsoro in dakhalat lailatu sabti an yasbitu yana tsoron idan daren asabar ya shigo to shikenan hukuncin eh, barin aiki ranar asabar ya hau kansu domin haka dole su bar yakin sai kuma lahadi wanda wannan hadisi yasa wasu malamai suke kafa hujja da shi da cewa yini yana wucewa ne da zarar rana ta faɗi wato kamar yanzu ba za mu ce yau muna ranar asabar ba sai dai mu ce muna lahadi tun da rana ta faɗi ranar asabar ta faɗi yanzu muna cikin daren lahadi ne suna kafa hujja da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake sahihul bukhari da muslim da littafan sunan da dama annabi sha'u ya ce idan rana ta faɗi to an fa shiga asabar aiki ko ranar asabar haramun ne akan banu isra'il don haka yasa ya roki Allah ya tsare wannan rana kada ta faɗi sai an gama wannan yaki fahabasaha Allahu sai Allah ya tsare rana ɗin hatta ta tahal madinata sai da ya ci nasarar wannan gari wa kanu idza asabul ganaim annabi yace sun kasance da can annabawan farko idan aka yi yaki aka samu ganimomi hafaja a nar haramun ne su ci waɗannan ganima a zamanin da haramun ne cin ganima in aka yi yaki aka samu dukiya sai a tara wuri guda sai wuta ta sauko daga sama fa akalata ta cinye wannan dukiya walamma asabu lokacin da suka samu ganima bayan an gama yaƙi falam ta ji innaru ta akuluhu sun tara ganimar wuri guda wuta ta sauko ba don ta ci wannan ganima hankalinsu sai ya tashi suka ce ya nabi Allah malama la tuqbal me muka yi ne me ya same mu ganimar da muka tara ba a karba ba alamar ba a karba ba shine ya kasance wutan nan ba ta sauko ta kona ba amma idan wuta ta sauko ta kona to alamar kenan Allah ya karɓi wannan ganima qala sai annabi yushau ya ce kun gululun cikin ku akwai wanda ya satan ganima shi yasa wutan ta ki saukowa Kuka ce wa fana alamu man inda hulgulul ta ya za a yi musan wanda a cikinmu wanda a tare da shi aka wato mubaya'a fada ya ahu ra'su kulli sibtin shikenan shugabannin waɗannan zuriyoyi goma sha biyu suka taho suka yi annabi Musa mubaya'a falazaqat kaffu eh, kaffuhu bi kaffi rajulin minhu sai tafin hannun mutum ɗaya daga cikin shugabannin nan ya makale da tafin hannun annabi Yushau dama mubaya'a ita ce a ɗora hannu a miƙa hannu annabin Allah ya ɗora hannunsa a kan na mutum wannan ita ce mu mubaya'a daga cikin shugabanni goma sha biyu nan ɗaya ta hau mubaya'a sai hannunsa ya makale da na annabi Yusha a faƙala lahu sai annabi Yusha ya ce masa in da kalgulun a tare da kai akwai wannan ɓarawo da ya saci dukiyar ganima da sai shi wannan shugaba ya ce kai fali an a'lama ta ya za a yi in san wannan mutumin sai yace ka ka kira zuriyar قال سيتي تدعو سبطك ككرا زورير كجباء يسوزو فيبايعهم رجلا رجلا أي مبايعة دسو mutum تدعى idan an yi haka za a gane wannan barawo fasala ya kirawo zuriyarsa falazaqat kaffuhu bi kaffi rajulin minhum sai tafin hannunsa ya maƙale da tafin hannu ɗaya daga cikinsu faƙala sai annabi yusha'u ya ce masa inda kalgulun lalle tare da kai akwai dukiyar da aka sata na wannan ganima qala na'am wannan barawo yace kwarai indi al tare da ni akwai dukiyar da aka sata bi ma'ana na saci wani abu daga dukiyar ganima din nan sai annabi sha'u yace masa wa ma huwa me ka sata qala sai barawo yace ra'su fawrin min zahabin a'jabani tuhu. akwai kan saniya wanda aka kera shi na zinare wato cikin dukiyar da aka samu na wannan al'umma ta amalika da suka yaka akwai zinare da aka yi gunkinsa wato gunki ne na kan saniya kuma gunkin zinare a ce mutum ya samu zinare mai girman kan saniya yake a ajaba ne ya ban sha'awa fagalan sai na sace na ɓoye saboda dukiyar tana da yawa ce to kawo faja'a bihi sai ya kawo wannan dukiya fa wada'ahu fil ganaim ya sa shi cikin sauran ganimun faja'at an-nar fa akalathu sai wuta ta sauko ta cinye wannan wato dukiyar ganima din bi ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi ganima su kenan da suka samu a wannan yaki lokacin da Annabi Muhammad ya kawo wannan kissa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce lan tahilla al-ganimatu li ahadin qablana ganiman nan da kuke gani ana samu a yaki ba ta taba zama halal ga wani annabi ba ga wata al'umma gabaninmu lan tahilla al-ganaim li ahadin min qablikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ganima ba ta taba zama halal ba ga wani ga wani annabi ko wata al'umma gabaninku ku وذلك أن الله رأى ضعفنا فطيبها لنا abin da ya sa mu Allah ya halalta mana ganima saboda Allah ya ga raunin mu mu musulmai muna da rauni ba kamar banu Isra'ila ba ne na da muna da rauni saboda haka sai Allah ya daɗaɗa mana bi ma'ana ya kyautata ta ce mu ci ganima mu ne kaɗai aka halalta mana ka duba as-sahiha hadisi na da da ɗaya. a wata riwaya ta Abu Huraira hadisi na biyar a cikin sahiha manzon Allah yace lan tahillal ganaimu li ahadin min qablikum ganima bata taba halalta ga wani annabin Allah ba gabaninku kanat tujma'u idan an gama yaki sai a tara ganima wa tanzilu narun minas sama sai wuta ta sako daga sama fatakuluha ta cinye wannan ganima babu mamaki ku ji labarin wani hadisi cewa inna shamsa ruddat ala ali bin abi talib lamma fatathu salatu al-asr wai wata rana sayyiduna ali cikin sahabban annabi muhammad wannan hadisi yan shi'a suka kirkiro shi wai wata rana sayyiduna ali sallar la'asar ta kubuce masa Allah maɗaukaki ya dawo masa da rana sai da ya la'asar ɗin na sau wannan hadisi ƙarya ne ka duba sharhu shifa na mala aliyu qari mujallar na farko shafi na ɗari biyar da tamanin da tara da sharhu mawahibul ladaniya littafin al zarkani mujallar na biyar shafi na ɗari da goma sha uku ka duba al-mawdu'at na ibn al-jawzi mujallar na farko shafi na ɗari uku da hamsin da biyar da kuma minhajus sunna na islam ibn taimiyya mujallar na biyar shafi na ɗari da tamanin da biyar da albidaya wani haya na ibn kasir mujallar na farko shafi na ɗari uku da ashirin da uku. الصحيحة حديثي ندبو بير داري بير عشرين دشدة صحيح الجامع حديثي ندبو بير داري شدة دقوم شابي حديث أبو هريرة annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ku bisa shamsu ala basharin ƙafa babu wani ɗan adam da aka taɓa tsaya rana aka hana ta faɗuwa domin shi illa ala yusha bin nun layali sara ila baitul maqdis manzon Allah ya ce annabi yusha ɗan nun shine kadai Allah ya tsare masa rana ya hana ta faɗuwa yanzu Allah ya ce a dare wanda annabi Yusha'u tafi yaki a Baitul Maqdis wato kasar Qudus bi ma'ana kasa mai tsarki lokacin da ya yaki waɗannan kabila ta Amalika ka duba musnad da imamu Ahmad hadisi ne wanda ya inganta don haka babu wani dan adam wanda Allah ya tsare masa rana ya hana ta faduwa domin shi in banda annabi sha'o shi kadai wannan shi ne abin da ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan misali na labari ya auku ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba sahihul bukhari hadisi na 3952 da ma sauran littattafai na sunna hadisin Abdullah bin Mas'ud da Anas bin Malik lokacin da annabi ya fita zai tafi yakin Badar yakin Badar shine yakin farko da manzon Allah ya yi da kafirai shi yasa ake kiransa al-furqan raba gardama wannan yaƙi shi ya bambanta gaskiya da ƙarya ya gwada makafirai cewa su ne makaryata kuma ba su tare da Allah madaukaki Allah ya ba wa musulmai nasara a wannan yaƙi lokacin da manzon Allah zai tafi yaƙin badar labari ya iso masa cewa kafiran maka sun yi tanadi sun yi shiri sun taho da sojoji za a yaƙe su kisto musulmi na suna ya tara ne nisha ko kuka gani kuna yin ya kamata in tafi wannan yaƙi saboda shine yaƙin farko manzon Allah bai tabbatar da ƙarfin halin sahabbansa ba shin za su iya yaƙin nan ko kuwa a'a fa ashara alaihi abu bakarin sayyidina abu bakar ya ce ya rasulullah tunkari wannan yaƙi kawai mu je ثم استشارهم manzon Allah ya sake shawara da sahabbansa fa shara alaihi Umar sayyidina Umar ya ce ya rasulullah mu tafi yakin kawai tun mastashara manzon Allah da bai gamsu ba ya sake shawara da sahabbai ala tuqatilun shin ba za ku iya yaƙi ba saboda ba a taɓa yaƙi ba wannan shine yaƙi na farko yaƙin badar ta haka manzon Allah baya da tabbacin ƙarfin halin musulmai qalu suka ce na'am ya rasulullah za mu yaki sai musulman madina su ake kira al'ansar ansar suka ce ya ma'ashar al-ansar iyyakum yuridu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun ga annabi ya nemi shawara sai abubakar ya ce mu je sai umar ya bashi shawara muje ya sake neman shawara sahabban muhajirai suka ce mu kun ga har yanzu fa manzon Allah na neman shawara ba wasu yake so ya samu tabbaci game da su ba illa ku musulman Madina annabi yana so ya san matsayin ku ne ku musulman Madina za ku ba da haɗin kai wannan yaƙi al-aswad al الأسود bin al-aswad cikin sahabban annabi sai ya miƙe yace wallahi ya rasulullah ina maka rantsuwa ya kai manzon Allah kada kai shakka abinda sahabbai suka gaya maka cewa mu je yakin nan la nakunu kal mala'i min bani isra'il ba za mu kasance gare ka kamar wancan jama'a ta banu isra'ila ba yanda muka ji tarihinta a cikin qur'ani ba za mu maka tawaye ba yanda banu isra'ila suka yi wa annabi musa tawaye la naqulu kama qalat banu isra'ila li musa ba za mu gaya maka yadda banu isra'ila suka gaya ma annabi musa ba lokacin da ya ce mu shiga yaƙi sai suka ce masa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ka je kai da ubangijinka ku yaƙi mu kan anan muke zaune walakin na mu ba za mu faɗi haka ba sai dai mu na ƙulu za mu ce maka ne izhab anta wa rabbuka faqatila ka je kai da ubangijinka ku yaƙi inna ma'akum muqatilun mu masu yaƙi ne tare da kai da Allah abinda za mu ce maka shine ka je kai da ubangijinka ku yaƙi mu kuma muna tare da ku cikin mayaƙa don haka yaƙin nan za a yi ne da Allah da kai da mu gaba ɗaya mu babu wanda zai ja baya yace masa muqatilu an yaminika za mu yaƙi ta damanka wa an yasarika ta hagunka wa min bayni yadayka ta gabanka wanin min khalfika ta bayanka babu wata nahiya da za mu batta ga kafirai ya rasulullah yace fara'aitu wajha rasulillahi yushrifu lidhalika sai na ga manzon Allah fuskarsa ta yi haske da wannan magana yana murmushi wa sarra bidhalika daɗi dadi shine Abdullah bin Mas'ud ce li an akuna ana sahibu hadha alqawl a ce ni na faɗa ma annabi wannan magana mai daɗin nan a habbu ilayya min ma'udila min na fi son a ce ni na gaya ma annabi irin wannan magana da miqdad bin al-aswad yayi akan a ce a bani komai na duniya ina ma a ce ni na faɗa ma manzon Allah irin wannan magana magana da ta faranta ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to mu koma ainihin ayar da muke karatunta ita ce aya ta suratul bakara wa dallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wa salwa Allah ya ce wa banu Isra'ila mun yi muku inuwa da gajimare kuma mun saukar muku da almanna da salwa sai muka ce ku zo mun tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan abin da muka arzuta ku Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari ya yi inuwa ga banu Isra'il, ya saka gajimare ya yi musu inuwa, ya saukar musu da almanna da asalwa. Ka duba littafin tafsir na al'imamu tabarani, tabari mujallar na harko shafi na ɗari bakwai da tara. Ita lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta wannan wato zamani na ɗinuwa akan banu Isra'ila cewa za ku samu shekara arba'in kuna ɗinuwa ba ku da wani mahalli na ku inda za ku tabbata da jin haka ƙalu sai suka ce ma annabi musa ma na akulu to me za mu ci kenan shekara arba'in ɗin nan da za mu yi ɗinuwa me za mu ci faƙala sai annabi musa ya ce inna allaha sayatikum bima ta'kulun Allah da ya hukunta muku shekara arba'in na ɗinuwa zai ba ku abin da za ku ci a cikin wannan wa'adi fakana yunazzilu alaihim almanna don haka sai Allah yana saukar musu da almanna yana saukar musu da wannan abinci suna ci cikin wannan wa'adi na shekara arba'in sai suka ce ma annabi Musa wa hal buddu lana min lahamin shin ba makawa za mu samu nama ko ko shikenan tuwo kullum kaji mutanen nan fa suna da tsananin tsageranci nama kala sai annabi Musa ya ce fa inna Allah ya atikum bihi shi ma naman Allah zai kawo muku fa kana ar bihi sai ka ta kado in ta kado sai ta kawo musu asalwa suka ce to shekara arba'in ba mu zauna wuri guda ba fama basu me za mu saka kenan kayan mu duk zai mutu ai Kala sai annabi Musa ya ce la ya khaluqu li ahadikum thawbun arba'ina sana. Allah ya yi hukunci dukkanku babu wanda kayansa zai tsufa ya zama tsumma tsawon shekara arba'in. Duk kayan da ke jikin kuɗin nan ba za su lalace ba. Suka ce to mimma nahtazi da me kenan za mu rika takalmi me za mu sa a kafanmu mu sai ya ce musu la kafi uli ahadikum shiz'un arba'ina sana babu wanda takalminsa zai tsinke igiyar takalmin ma ba za ta tsinke ba tsawon shekara arba'in Allah ya hukunta wannan Allahu akbar suka ce ta sayan na bayu fina auladun sigarun ai kaga kuma za a dinga samun haihuwa ai duk da dai muna cikin dimuwa din ba mu da wuri guda da za mu zauna to idan aka mana haihuwa fa ma naksuhum me za mu ba wa 'ya'yan namu wani irin kaya za mu sa musu tunda ba hali mu shiga wani gari an haramta mana shiga wani gari shekara arba'in in an mana haihuwa ya za mu yi da jarirai sai kala a as sabir ya yashibbu ma'ahu kayan da kuke tare da shi idan an muku haihuwa kuka samu jinjiri to wannan kayan zai rika girma yadda jinjirin yake girma in jinjiri na girma kayan ma na girma don haka ba za a samu wani lokaci da jinjiri ya fi kayansa tsawo ba bari a ce an canza masa fadima nubsir to in dare yayi fa kasan su da tambayoyi na izgilanci ga duhu tagsha na zulma duhu zai rufe mu ina fitila وضرب لهم عمودا fi نور في askarihim sai Allah ya saukar musu da wani wata sanda na haske a tsakiyar sansanin nasu wato a askarahum kullahu wata sanda ce Allah ya saukar wanda take haske wani ginshiki Allah ya saukar mai haske a tsakiyar inda suka yi sansani yana haska dukkan inda suke ita ce to shekara arba'in ba gida ba ɗaki ba bukka rana fa zafin rana ya za mu yi musa don ba sa kiran shi annabin Allah ya musa sai ya yuzillukum Allahu bil zaman Allah zai saukar muku da gajimare zai saukar muku da wani gajimare wanda zai dinga ba ku inuwa har tsawon shekara arba'in din nan da rana ka duba al-musannaf na al-hafiz Abdurrazzaq mujallal na farko shafi na 191 suna tambayoyin izgilanci ga annabi Musa kuma annabi Musa yana ba su amsa kaga dai duk da yadda suke fitsara fitsara suke fanɗarewa ga hukuncin Allah duk da haka nan Allah bai yi hushi da su ba shi ne yake tuna musu wannan ni'ima ga tsara amma kuma Allah yana ƙara ba su ni'ima ne yake wa zallalna al gamama mun saka muku gajimariya muku inuwa ga duba fathul qadir na al-imam shaukani mujallal na farko shafi na 138 Abdullahi bin Abbas ya ce wannan gajimaren da Allah ya saukar musu ba irin gajimaren da ko kuke tsammanin sa bane a yanzu. Gamamun abrat min hada wa atyab wani gajimare ne wanda ya fi wannan wato sanyi da kuma daɗi. Gajimare yana sa inuwa, to wancan gajimaren da Allah ya saukar musu gajimare ne wanda in ya hau kansu yadda kasan kana ɗaki mai air condition haka suke ciki. suna cikin ni'ima da daɗi babu tashin hankali sai abdullahi bin abbas ya ce kuma wannan gajimaren guda ɗaya ne shi ne wanda allah ya gaya mana cewa lokacin da aka zo yakin badar kasan allah ya turo gudunmawar mala'iku ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan mala'iku da suka kawo gudunmawa ga manzon allah a yakin badar sun zo ne a cikin wannan gajimaren da allah ya turo shi ga banu isra'il sannan kuma shi ne ga da mala’iku za su zo a cikinsa a ranar tashin kiyama a suratul furqan da Allah yake ce mana wa yau mata shakkaku sama ubin gamani mata shakkaku sama ubin gamani wa nuran mala’ikatu tanzila al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman wa kana yawman 'asira a suratul furqan aya ta 25 Allah ya ce wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam ranar tashin kiyama sama za ta tsage gajimare ya sauko wannan gajimaren ne dai inji Abdullahi bin Abbas Allah shi kara masa yarda Wani nuzzila al-mala'ikatu tanzila musassaukar da mala'iku matukar saukarwa mala'iku na sammai bakwai ɗinnan kaf Allah ya saukar da su a duniya a filin hisabi sai Allah ya ce al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman iko a wannan rana tana ga Allah mai jin kai kaga sai Allah ya kawo mana sunansa ta ar-rahman dan a gwada mana Allah mai cikakken wato jin kai ne ga bayansa a ranar tashin kiyama الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما kafiri na asira. kuma yini ne wato rana ce wadda za ta kasance mai tsanani ga kafirai Allah shi kare mu Abdullahi bin Abbas ya ce wannan gajimaren shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai zo a cikinsa a ranar tashin kiyama kada ka karyata wannan don Allah shi ya faɗa da kansa a suratul baqara Allah ya ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allahu fi dhulalin إلا أن يأتيهم الجمال الله في ينظرون إلا أن يأتيهم الله في زلل من الجمال والملائكة وقضي الأمر إلى الله ترجع الأمور تبارك وتعالى هل ينظرون شم متاني سنا جراني sun ki imani jira suke yi har kiyama ta zo kafin su yi imani ai ba su jiran komai illa an yatihum A ce ranar da Allah zai zo musu Allah zai zo musu fi zulalin min gamani a cikin wani wato wata wasu inuwoyi na wani gajimare Wani mala'ikatu da mala'iku su ma suna cikin gajimare wa qudiya al-amru an hukunta al-amari wa ila Allah turja'ul umur al'amura ga Allah ake mai da su Allah ya gaya mana zai zo cikin wani gajimare a ranar tashin kiyama yaya siffar gajimare yake kuma yaya zuwan Allah cikinsa wannan kuma Allah shi ya sani ya faɗa cikin ƙur'ani dole musulmi ya yarda kuma ka duba tafsirin baharin mujallar na harko shafi na ɗari biyu da goma sha uku abu hayya ne ce walaisa bi gamamin haƙiƙa wato ainihin abin ba gajimare bane da kake ɗaga ido ka kalla a nan yanzu wa inna ma sunniya gamaman an kira shi gajimare ne li kaunihi yashbahu saboda yana kama da gajimare din amma ba ainihin gajimaren da muke gani bane to wannan gajimaren shine wanda Allah baraka wa ta'ala ya saukar mu banu Isra'ila cikin wannan wa'adi na ɗinuwa na shekara arba'in yana musu inuwa da rana dan haka na zafin rana bai damu su wakila a tafsirin al-bahr al na Abu Hayyan yace kuma ana cewa alladina zullila alaihim babu waɗanda aka yi musu inuwa waɗanda aka yi da wannan gajimaren ba duka banu Isra'ila bane wato wani sashi ne na banu Isra'il aka saukar musu da wannan ni'ima ta inuwa da wannan gajimare sai Abu ya ce wa kana Allahu ajra al-adata fi bani Isra'il dama akwai wata al'ada da Allah ya gudanar da su banu Isra'il wato suna da wata al'ada wani hukunci da Allah ya musu anna man abada Allah na sana wanda duk ya bauta ma Allah tsawon shekara talatin duk mutumin da aka samu ya yi ibada shekara talatin la ya haddusu fiha zamban aka samu ya shekara talatin yana bautan Allah bai yi saɓon Allah sau ɗaya ba a cikin waɗannan shekaru to a zallatu ga mamatu sai Allah ya saukar da wani gajimare na musamman da zai dinga masa inuwa don haka da ka gan shi ka ga waliyin Allah wannan zamanin banu Isra'ila akwai wannan hukunci har ya ba da labari cewa anna shakhsan akwai wani mutum eh, a bada na sana wanda ya bauta ma Allah tsawon shekara talatin falam tudilluhu gamama bayan ya gama shekara talatin bai sami gajimare ba a ila ashabil gama'im sai ya taho ga yan uwansa banu isra'il da suke da gajimaren wato wadanda su Allah ya karbi su ta shekara eh, talatin fazakara lahun galika ya ce musu to ni fa na yi ibada ta shekara talatin amma har yanzu ni ban gana wa gajimaren ba faƙalu sai suka ce masa la'allaka ahdasta zanban ba mamaki ka saba ma Allah cikin wannan wa'adi kenan faƙalu sai ce la a'lamu shay'an ni ban san ban iya tuna wani sako da nayi cikin wannan wa'adi illa anni rafa'tu tarfi ila sama sai dai akwai wani lokaci da na daga ido na sama na kalli sama sau daya ina iya tunawa wa a'idtuhu bi ghairi fikr na dawo da ido na ƙasa ba tare da nayi tunanin girman Allah ba to ba mamaki ko shine laifin wato cikin shekara talatin ɗin nan ba shakka ina tunawa akwai lokaci ɗaya da na taɓa idona na taɓa ɗaga idona sama na taɓa ɗaga idona sama na kalli sama ba tare da na yi tunanin girman Allah ba faƙalu lakum sai suka ce masa zalika zambuka ai ka kenan kaga kenan hatta ɗaga ido sama wajibi ne a zamanin su mutum yayi tunanin girman Allah kuma ba zamanin su ba har yanzu Allah ya tabbatar mana cewa halittarsa dinnan abin lura ne ga masu hankali Allah ka sa na ciki to irin wannan labari yana da wuyan tabbatarwa misali akwai hadisin da ba mamaki kuna ji cewa algamamatu tubillin nabi sallallahu alaihi wa Muhammad sallallahu alaihi wa shi ma a koda yaushe akwai gajimare da ke masa inuwa akwai masu bada irin wannan labari wanda kuma asalinsa ƙarya ne da shekul islam ibn taimiyya sannan akwai hadisin da yake cikin littafin imamu tirmizi mujallar na hudu shafi na ɗari biyu da tis'in da shida yana albidaya wa nihaya na ibn kasir a na biyu shafi na ɗari biyu da tamanin da wato Ibnu kasir ya yi magana akan wannan hadisi cewa إن الغمامة أظلته لما كان صغير لوكتين da manzon Allah yake yaro ɗan ƙarami wa qadima ma annihi sham tare da babbansa Abu Talib sun tafi Siriya don babbansa ɗan kasuwa ne sun je cin kasuwa bi ma'ana sun je fatanci a Siriya a Sham lokacin yana ɗan ƙaramin shi annabi sallallahu alaihi wa sallam suna can Sham sai ga jimare yana yi wa annabi inuwa ko wannan hadisi to wannan hadisi hadisi ne wanda ya tabbata ƙarya ƙarya ne aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata riwaya da kaji cewa manzon Allah yana yaro ƙarami ga jimare yana masa inuwa wannan riwaya ƙarya ce har ma suna cewa wa idza wati'a qadamu qadamuhu fil hajari idan annabi ya taka dutse manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya taka dutse to yana barin sawun kafarsa bi ma'ana yana barin alamar sawun kafarsa kamar a ce kai ne ka taka laka wannan ma ƙarya ne wa idza waqi'a fi ramli lam yakun yu'thar sannan idan annabi ya taka ya shi ne ba a ganin alamar sawunsa duk ƙarya ne ka duba mizanul i'tidal na al-imam az-zahabi mujallal nabi shafi na 581 الحاوي الإمام السيوطي مجلد نبي شافي 300 المقاصد shafi na 63 da kuma kashfin khafa Allah tabaraka wa ta'ala yana tunatar da banu Isra'il yace wa anzalna alaikum almanna wassalwa mun saukar muku da almanna da asalwa bayan mun ba ku gajimare yana muku inuwa da rana kuma mun ba ku almanna da salwa menene almanna da salwa waɗannan abubuwa guda biyu sun sami fassarori da dama daga malamai sunna magabata ka duba tafsirin bahar muhit mujallar na farko shafi na 212 abu haya ya ce almanna da salwa dinnan babu wani ta hakikin fassara guda ɗaya a kansa ka duba daf'u ihamul ibtirab na al-imam muhammad al-amin shafi na 23 almannu ya ce ismu jinsin sunan jinsi ne na abinci ba abinci guda ba ne la wahida lahu min lafzihi wa fi mannu allazi uh, anzalahu ala bani Isra'il yace da Allah ya ce ya saukar da manna ga bani Isra'il akwai fasara da dama na farko wasu suka ce abin da ake cewa manna ma yasqutu shajara wani abu ne yake fadowa daga kan bishiya ahla min shahadi. shahdi ya fi zuma zaki wa abu ya nuna salji sannan kuma ya fi kankara fari kankarar da ake kiransa snow ya fi shi fari dusar kankara yana da tsananin fari wato shi wannan abinci da Allah ya bani banu Isra'il almanna yana sauka ne daga kan bishiya wani irin abinci ne mai tsananin zaki ya fi zuma sannan farinsa kuma ya fi na dusar kankara wannan ita ce fassarar Abdullahi bin Abbas da al-Imam Sha'abi wanda shi kuma tabi'i ne Allah ya ji karsa fassara ta biyu a fassarar mujahid almajirin abdullahi bin abbas ya ce mannaɗin nan simgatun tayyiba hulwa wani abinci ne kaman danko yana da daɗi yana da zaƙi Allah ya saukar ma banu Isra'il fassara ta uku ita ce fassarar Arabi' bin Anas da kuma Abul Aliya suka ce almannu sharabun kana yanzu alaihim yashrabunahu ba'ada a masjihi bil ma'i wani abin sha ne wato wanda Allah ya bawa banu Isra'il saboda tsananin wato zakin sa sun haɗa shi da ruwa sun garwaya kafin musu sha kamar lakozet misali shi ake cewa almanu a fassarar waɗancan malamai na sunna fassara ta hudu wasu malamai suka ce asalin kana yanzu alaihim zuma ne zuma ne Allah ya kira ta almannu yake saukar da ganin Isra'ila cikin wannan wa'adi na dimuwa fassarar Ibn Zaid kenan a wata fassara fassara ta biyar malamai suka ce wato wata wani nau'i ne na abinci ne kama da kunu shine azzaqaq al-muttakhadh min zarra wanda larabawa suka yi shi da wato tsaki wani irin nau'i ne na abinci wanda ya fi kama da tsari na kunu Allah ya saukar wa banu Isra'ila ake kiransa almanna fassara ta shida suka ce azzanjabil citta ce wata citta ce mai albarka mai daɗi ta musamman a fassarar al Suddi Allah ya saukar musu wata fassara aka ce abinci ne wanda Allah ya haɗa shi daga nau'uka daban wanda malaman sunna suka ce to wannan ita ce fassara wanda mafi yawan malaman tafsiri suka raja a kanta wato almannu ba abinci ne guda ba ya ƙunshi nau'ukan abinci da dama domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin hadisin da yake sahihul bukhari da muslim yana ma cikin littafin imam turmizi da sunan na ibn majah manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkam'atu min almanni wa ma'uha shifa'un lil aini yana tabbatar mana almanni din nan ba abinci ne guda ba akwai wani nau'i daga cikin sama da ake kiransa alkam'a don haka annanmu da Allah ya saukar ma banu Isra'il wani mar'i ne na abinci wanda Allah tabaraka wa ta'ala shi kaɗai ya bar kansa sani. Muhimmin abu shi ne mu sani Allah ya saukar musu da wani abinci na musamman wanda ba a taɓa saukar ma wani daga cikin halittun Allah ba. Don haka Allah ya musu kyauta ya ba su wani abinci da ake kiransa almannu. Babu dalilin da zai sa ka san wannan almannu ko ko fa'ida saninsa. babu wata fa'ida kasancewar wani irin abu da za ka taɓa samun irin abin yanzu a duniya ba da ba ɗan adam yake dafa shi ba haka ma asalwa ita ma asalwa ta samu fassara da dama ji al'imam abu hayyan ya ce asalwa labi unzila ala bani isra'il salwa da allah ya saukar ma bani isra'il ita ma ta samu aqwalun maganganu da dama daga malaman sunna fassara ta farko wasu malamai suka ce ƙa'irun ya shiga sammani wato wani tsuntsu ne wanda yake kama da wato abin da ake ce masa fakara kun san fakara ko makwarwa wani tsuntsu ne wanda yake kama da fakara Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar musu wasu kuma suka ce wannan ita ce fassarar Abdullahi bin Abbas wanda yana tafsirin Ibn Abi Hatim mujallal na farko shafi na 115 wasu kuma suka ce as-sunani nafsuhu ai fakarar ce kanta Allah ya saukar fassara ta uku fassarar Abu Aliya da kuma Muqatil bin Hayyan cewa tuyurun humrun ba asahu Allah biha sahaba Allah tabaraka wa ta'ala ya turo da wani gajimare ne da Allah ya turo da wannan gajimare ya kawo musu wasu tsuntsaye jajaye na musamman waɗanda babu su a duniya nan a yanzu fasara ta hudu fasarar ikrima wanda shi ma yana cikin tabi'ai Allah ya ji kansa yace qayrun yakunu bil hindi akbar min al usfur wani tsuntsu ne Allah ya saukar ma banu Isra'il akwai irinsa a yanzu ana samun sa a ƙasar Indiya. ya dara asisi ta wajen girma ɗan ƙaramin tsuntsun nan ya dara shi kaɗan ana samun sa a indiya irin wannan tsuntsu ne allah ya saukar wa bani isra'il ake kiransa as-salwa fasara ta biyar ka duba irin ibn jarir a tabari mujallal nan farko shafi na bakwai 706 yace qayrun saminun mithlul hamam wani tsuntsu ne wato wanda yake da kitse mai abin nan kuma yana da jiki amma girmansa yana kamar tattabara kamar baru wato tattabara yana kamanta tabara ainihin tsuntsayen da Allah ya saukar mu banu Isra'il a wata fassara aka ce ai asalwa din ma zuma ne kamar yadda wasu suka fassara almannu da zuma haka nan dai aka samu fassarori da dama daga malaman sunna in kuka lura muhimmin abu shine ka sani cewa Allah ya saukar mu banu Isra'il wani abinci na musamman wanda bai taba ba mu wani cikin yan adam ba tunda abinci ne wanda babu dan adam da ya taba dafa shi Allah shi ba mu kyakkyawar fahimta a cikin ƙur'ani kuma Allah madaukaki ya sa mana albarka cikin karatu da muka yi za mu dakata haka sai kuma gobe sha Allah sai mu ci gaba daga inda muka tsaya bayan akwai ya kamar haka na farko yara da suke zagawa tare da kaset idan an fara karatu da ana daga yau ana son su dakatar da zagawa cikin tsakanin mutane wayannan kaset kaset din sai ina in wajen filin wa'azi ne to babu laifi insha Allah Allah ya sa mu haɗin kai akan wannan na biyu kuma kamar wanda aka saba da ainihin ba da taimako fi sabilin lahi a ci gaba don waɗansu matsaloli na addinin musulunci jama'a don Allah don girma Allah su ba da taimako kamar yadda aka umarce mu wannan shi ne insha Allah sai kan eh, ta gaba da shi ɗan ta da sauran na da kuma cewa inda na suke haɗuwa ɗin nan wasu kan ɗauki takalmi wasu da Allah zai tsaya Allah su ɗan dore waɗannan abubuwa. to akwai tambayoyi kamar yadda yau za mu ta jiya insha Allah za a kan kai fiye tambaya ta farko ce assalamu ina ina hukuncin wanda ke yin sallah yana riƙe alƙur'ani a hannunsa wato yana karantawa baya kallon inda zai sa sa kuma alhali an hana yin wani aiki a cikin sallah to wannan rike qur'ani ba aiki bane idan yana rike qur'ani a tsaye ne rikon qur'anin nan bai yi wani sabon aiki ba a sallah yana da kyau ku gane aikin da yake bata mutum sallah shine aikin da bai shafi sallah ba idan mutum yana tsaye yana sallah ta tarawih sallan tarawih kuma ana son a daɗe ana karatu ya zama shi ba shi da hadda sai dai ya ɗauki ƙur'ani ya karanta ɗaukan ƙur'ani ya karanta ya shafi aiki ne wanda yake gyara masa wannan ibada ɗin saboda haka ba wani aiki ne da ya fita sallan ba don haka sallarsa ta yi daidai amma idan yana karatun ƙur'ani a ruku'i da sujjada ne don naje ya ce yana kallon ƙur'ani makon inda zai sujjada okay yana nufin yana tsaye maimakon ya kalli inda zai sujjada sai yana kallon qur'ani wannan maslaha ita ta hukunta ba laifi a kai sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam menene ingancin salatu tasbihi a shari'a to salatu tasbih wani ya yi tambaya nan kwanaki kuma na bashi amsa cewa yana da kyau mu samu littafin al-mishkat insha Allah za mu ga inda malamin ya yi kokari ya tattaro riwayoyi na wannan littafin na wannan hadisi na salatu tasbih kuma ya tabbatar mana cewa salatu tasbih ya tabbata sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka samu al-mishkat wanda ya samu ta hakiki Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah ya ji kansa hadisi na 328 zaka ga bayanai mai tsawo da yayi akai don haka yana da kyau musulmai ne kokari mu raya wannan sunna ta manzon Allah sai tambaya ta da yake cewa da Allah malam ina sa a yana bayani ne kuma sai ya halatta a yi itikafi a cikin su ai itikaf ya samu hadisi babu shakka daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin in ka duba littafin al-imam at-tahawi mushkilul hadisi wal athar in ka duba hadisi na dubu da ɗari biyar ya kawo wannan hadisi ya yi magana ya kuma ciro maganganun da malamai suka yi a tsawon tarihi musamman da za ka samu tuhfatul akhyar shine sharha na littafin al'imamu tahawi hadisi na dubu da ɗari biyar ya kawo riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam riwayar hadisin manzon Allah da take cewa la itikafa illa fi salati masajid ba a yin itikafi sai masallatai uku masallacin annabi da ke madina masallacin ka'aba da ke makka sai masallacin kudus wanda yake filistin waɗannan masallatai uku su ne kaɗai ake itikaf to babu shakka an samu muhawara tsakanin malamai tsawon tarihi wasu na tabbatar da cewa ana iya itikaf a wasu masallatai don haka ma suka gina masabobinsu a kai bisa dogaro da wata aya ta qur'ani da Allah yake cewa antum akifuna fil masajid ah, wasu kuma suna nuna cewa tun daga hadisi ya tabbata to babu shakka dole a rike shi a daina kawo wani tunani wanda inda za ka sami wannan littafi tuffatul akhyar za ka ga bayani mai tsawon gaske da kuma littafin albani qiyamu ramadan ya kawo hujjojinsa akan cewa babu itikafi illa ga waɗannan masallace guda uku kawai ala kulli halin yana da kyau dai mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun yi itikafi cikin waɗannan masallatai guda uku Allah kuma ya datar da mu da sunnar annabinsa sallallahu alaihi wasallam yace tambayar ta ƙarshe ce yana roƙon ƴan uwa musulmi su taimake da addu'a sai tambayar ta ce assalamu alaikum malam ina son malam ya mana bayani akan matan nan da ake kiransu da alwashimatu wal mutawashima الواشمة والمتوشمة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة annabi ya tsine wa mace da ake kira alwashima da kuma matar da ake kira almustaushima bi ma'ana alwashima ita ce mai yin zane almustaushima ita ce wadda ake wa zanen da matar da sana'ata ita ce yi wa mata zane da kuma matar da ake mazanen annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu zane shine ake kira alwashimu ka duba an nihaya fi garib alhadis wal athar na ibn al-asir Allah shi kare mu zane kowane iri ci gaba to duk da ke tambayar kuma yayi kamar da wace sannan ko ya rasta gaba ta su yi zane a fuskar su ko sassan jikin su don yin ado wanda suna yi wuce <laughs> sai bada da wace assalamu alaikum malam Allah ya gafarta malam tambaya ta ita ce game da wato haramcin yin yin su wato kamun kifi yan sati shin akan mutanen farko ne ko har na yanzu a'a ba hana kamun kifi ba an hana mutanen banu isra'ila wanda yana cikin labarai waɗanda za mu karanta a tafsirin mu insha Allah ta'ala na wannan suratul baqara din wannan hani bai shafi al'ummar annabi Muhammad ba sai tambaya ta gaba ke cewa salamu alaikum malam me adadin kuɗin da ake ake tsinta a aji har zuwa shekara ɗaya da ake cewa ana ajiyewa mene adadin kuɗin da ake tsintuwa a ajiyewa har zuwa shekara ɗaya sun kai adadin kuɗi nawa ne wa ya ce a yi tsintuwa a aji shekara guda to shi ya ce malamai sun ce haka Kun yi ma sani ba sun yi tsintuwa a aji sai ya shekara har abada hakkin wani baya zama naka ba wani magana shekara guda idan ka yi tsuntuwa ba magana za ta shekara kafin ka ci wannan tsuntuwa hakkin mai shi ne duk sa'ilin da ya dawo neman abinsa za ka ba shi sai tambaya ta gauki cewa a yi mana bayani game da hadisin da ya kawo nafila bayan sanin juma'a shin ana yi ne a cikin masallaci ko a waje ko bayan neman ya bar masallacin ne ko idan yana cikin masallaci ne to sallar nafila bayan juma'a ka shakka samu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da dama wanda akwai riwaya ta abdullahi bin umar yana cikin sahih sunan abi dawud da sahih sunan ibn maja kama a cikin sahih sunan abu dawud hadisi na dubu ɗaya cip cip za ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi umar ya bada labari ya ce ya ce thumma raja'a ila baitihi fa salla raka'atayn wa lam yusalli fil masjid abdullahi bin umar ya ce annabi bayan sallar juma'a ya koma gidansa sai ya salla raka'a biyu bai yi sallan nan a cikin masallaci ba walam ya salli fil masjid bai yi sallan a masallaci ba domin haka wannan hukunci ga liman ba a sanya yana filan kenan a masallacin tun daga yadda manzon Allah ya yi in zai yana filan ya yi ta a gida kuma riwaya da take sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana minkum musalliyan ba'da al-jumma فليصلي أربعا وأن دزي يصلى بعد صلى الجمعة ديديني زي صلاة ركعة هدو من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي arba'an. shi annabi sallallahu alaihi raka raka'a biyu ya tabbata yana yi bayan sallar juma'a kuma a gida amma kai na mu zaka iya tashi kai na filar ka raka'a hudu bayan sallar juma'a wannan baka saba sunnan ba to sai tambayar mace assalamu alaikum malam ya hukuncin ta'aziyya bayan kwana uku ya halasta koko akwai wani hadisi wanda baya da asali wai la iza a ba'da salatin ba a ta'aziyya bayan kwana uku wannan ƙarya ne ta'aziyya baya da adadi ka dole fata wani shekul islam ibn taymiya komai tsawon lokaci ta'aziyya na nan kuma shi ta'aziyya ko in ce ita ta'aziyya ba wai sai mutum ma ya zo da kansa ba yadda mutane suke tsananta hukunci saboda al'ada ko kuma don ka nuna ya mutum ka damu da al'amarinsa a ka'ida in akwai hanyar da zai aiko saƙo ma ta'aziyya ta tabbata domin kada ku manta labarin da ya auku tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da yarsa babban yarsa zainab lokacin da yatta umama ta kamu da rashin lafiya tana ganin ma ajali ya zo na yar ta aika wa manzon Allah ya zo sai ya aiko mata saƙo inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma manzon Allah ya aiko magarsa cewa abinda kika ga Allah ya karba nashi ne abinda kika ga Allah ya bayar mana shi ne kuma duk wata halitta da kike gani a duniya akwai wa'adi da Allah ya diba mata cewa za ta gama saboda haka dan Allah ya amshi yarki wannan ki yarda da hukuncin Allah wal tasbiri wal tahtasib ki hakuri ki fatan ki samu ladan Allah jinyar da kika yi da kuma renin wannan ya sako ya na Zainab ta sake aika annabi ya sake aiko mata ta sake aika annabi ya aiko mata sai ta aika kan lalle sai dai annabi ya zo kun ga wannan yana gwada muku cewa sako ma ya isar da haka malamai suke cewa kai ko da ta ka buga ka ce Allah gafarta ma wani kai ta aziya. ta aziya bai faduwa wajen kwana uku hadisin da ya magana kwana uku ƙarya ne sai ta ce menene hukuncin musulmi ya ce